بلوغ المرام يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة باب قضاء الحاجة babin da zai magana akan biyan bukata an ciro wannan maganar ko wannan babin galibi su malamai suna ɗauko maganar daga lafazin hadisin da ya zo wanda annabi ya ce idza ada ahadukum li hajatihi hadisi ne sahihi wanda imam muslim ya fitar da shi cewa ɗayan ku ya zo zai zauna domin biyan bukatar shi to kaga nan sai suke ɗauko eh, babin sai su gina babin da wannan lafazi da annabi ya ambata su malaman fikihu galibi za ga suna kawo babu sai ce babu listitaba babu listitaba wasu malaman hadisi ma suna kawo wannan ce babu listitaba babin tsarki wato in ka je kai biya bukata kai tsarki ko kuma a ce babu tahalli wa tabarrus at tahalli wa tabarruzi wato zuwa keɓancewa domin biyan bukata ko ba haya ya ce an anas ibn malikin radiyallahu ta'ala an kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'a wa huwa ma'lul anan yace ah, an karbo daga anas dan maliku allah ta'ala ya kara masa yadda ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kasance idza dakhala al idan zai shiga ban daki wa a khatamahu yana cire zoben sa zai cire zoben zoben sai ya ajiye malam yace akhrajahu al arba'atu malamai hudu su suka fitar da wannan hadisi al arba'a man humul arba'a ashabu sunan ko yawa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'iyu wa ibn majah amma duk da haka kuma wasu malaman ma kaman hakim kaman ibn hibban cikin sahihinsa duk sun fitar da wannan hadisi amma mala anan yace wa huwa ma'lul sai da hadisi yana da illa yana da illa menene illansa cewa suke akwai wani rawi wanda ake ce masa hammam ibnu yahya ibnu dinar hammam ibnu yahya ibnu dinar albasri sun ce tukullima fihi an ce tukullima mafihi an yi maganganu malaman hadisi jarhu ba sun yi maganganu a kansa wannan rawin ma'ana an yi suka game da shi ta da cewa mutumin kirki ne amma sai dai a wajen ruwayarsa akwai matsala an gane ko saboda an ce shi ya yi da'awar ya ruwaito hadisin daga ibnu jurayj an zuhuri an anas ibnu malik amma malamai suna cewa shi bai ji daga ibnu jurayj ba kaga akwai yin kita'i kenan ruwayar da suke kawowa cewa ta inganta ba da wannan lafazin ba shi ne ruwayan ziyadu bin sa'ad an zuhuri an muhammad ibn muslim az-zuhri da lafazin annan nabiyya sallallahu kuma ruwayan Anas din annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ittakhadha khataman min wariqin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ittakhadha khataman min wariqin thumma alqahu sannan kuma ya daina sawa da yayi na na na abin ya riki zobe na azurfa warik abinda ake cewa warik a kai wa ra'un ɗin kasra alwariku zo azurfa kenan in ka ce alwarak ganye kenan alwarakatu takarda kenan ka gani to wasalin ne bambanta kawai wariku alwariku kai wa ra'un kasra shine wa na azurfa akwai ruwaya tabbatacciya ma da ta inganta wanda hakim ya ruwaito shi da wasu da bai haƙi da waninsa da lafazin anna rasulullahi sallama labisa khataman na kashahu muhammadun rasulullah Kazan uh, uh, hatimi stamp in aka yi rubutu za a aika kasashe to yana da stamp a jikin zoben a jikin zoben sai aka yi stamp kan zoben irin ƙulutun da ake yi a baya haka in aka saka to sai aka yi wannan aka rubuta rakami abin nan hataminsa shi ne aka sa muhammadun rasulullah a jikin zoben so in aka yi rubutu za a aika sarakuna to in an gama rubutun sai a kawo masa sai sa hannu sai danna a kai sai rubutun ya fito kan takaddar ko kan fatar da aka yi rubutu aka yi da ya danna sai rubutun ya fito kaga hatimin annabi manzo kenan daga wajen annabi ne kenan ya sa hannu kenan saboda ka sai a tura to a zobensa ne wannan aka tunda an sa muhammadun rasulullah kenan ne suka ce a ruwayan fa'iza da khalal khalaa da'ahu in zai shiga ban daki sai ya cire zoben wannan yake nuna ba a so a shiga ban daki da wani abu wanda yake da sunan Allah a jikinsa ko na mai alfarma ba a so a shiga banɗaki da shi nan wannan lafazin da shi malam yake cewa wa huwa ma'lul illar shine ta cewa hammam yace hammam ibnu yahya cewa ya ruwaito daga ibnu jurait to shine illar anan a zahirinsa kaga babu abin na zahiri al'illatu huna al'illa hafiya cewa laisa kullu ahad yani ya tadi ilai yahtadi ila an ya'rifa anna lil hadith illa an gane to shi yasa jahabi da malamai ne suke cewa al hadith ma'lul bima'ana fi zahir al isfa fi khafiyat al isnad hunaka illa shine al inqita to amma akwai ruwayoyin can sun tabbata don haka zaka iya takawiya kuma hadisi ya zama hasan amma sai dai laisa bi hadha al lafzi an gane duk da nan ya ce kana da khalal khala'a wada'a khatamahu haka lafazin wannan ruwaya ta zo ko na littafin amma wancan ya ce an da sallallahu alaihi labisa khataman kashahu mana yi masa rubutu shine naqashahu shi shine rubutawa eh, zanawa ce ya zana muhammadun rasulullah haka ya rubuta a jiki wa kan iza kala a khalaa wada'ahu haka lafazin ya zo. da wannan lafazin kame hadisi ne hasan an gane ko sai kuma wancan din da ya zo cewa ittakhadha rasul annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ittakhadha khataman min warikin thumma alqahu daga baya daina sa ya daina sawa shine alqahu ba wai yayi wurgi da shi ba ma'ana ya daina sawa daga baya an gane ko a takaice dai hadisin ya tabbata ya nuna kenan ma'anarsa ta tabbata sannan wasu ruwayoyi can da muka kawo kamar kaman ruwayan bai haƙi da waninsa shi ma duk daga hadisin Anas ɗin ne ibn malik radiyallahu ta'ala an ah, shi ne sai ke cewa ah, wannan da ya nuna mana cewa hadisin mutum zai shiga ban zai biya bukata to ya nesanta dukan wani abu da ke dauke da sunan allah daga jikinsa na alkur'ani ne ko wani zikiri wanda da yake jiki ko a takarda ne ko a littafi ya cire ajiye kafin ya shiga ban daki an gane go? sai ya ce wa anhu ko radiyallahu ta'ala anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi akhrajahu as-sab'a yace wa anhu kuma an karbo daga gare shi man anas bin malik eh, rawi al-hadith al fil bab saboda haka wannan ma daga gare shi ne ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa Allah ya kasance idan da khalal khala'a idan zai shiga ban daki idan da khalal khala'a bi ma'ana idan arada an yadkhula al khala'a an gane ko kala sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka ko tsari da kai min al daga shaiɗanu maza wal khaba'ith da shaiɗanu mata الخبث جمع خبيث والخبيث الشيطان الذكر والخبائث جمع خبيثة الخبيثة وهي الشيطان شيطانة الأنثى الشيطانة الأنثى تتشي الخبائث شنو الخبيثة so saboda li'annal khala'a mujtama'al shayatin mujtama'al jin wajen tarun inda aljannu suke taruwa ban daki kuma ban ɗakin nan karka ɗauka ko da irin na zamani ne tun da sunansa ban ɗaki kuma ana zuwa ne a zuba kazanta ko da ana kore shi ya tafi to dai suna shiga wurin zamansu ne saboda haka za ka yi a wannan addu'a ka shiga shi ne zai zama tsari gare ka daga shaidan ya rinka ganin ka da al'auranka ko da za ka cire kaya ne in kai bismillah ka cire kayanka ko a ɗakinka ba yi da zai ga tsaraicinka matukan ka ambaci Allah hmm. sai ya zama shamaki tsakaninka da shi hmm. wannan haka Allah ya tsara abin ya kaddara wannan kar ma ka shigo da tunaninka a cikin al'amarin hmm. kawai abin da annabi ya ce a yi ka yi shi a yadda aka ce in ba aka ba su sai ta gana ranka yana ta maka dariya na fata an fahimta to saboda ko ban daki na zamani ne shi yasa ba iyakance abin cewa sai ban daki kaza da kaza ko iri na kaza ko iri kaza ba mutlakan in dai ban daki ne aka da saboda biyan bukata to sunan zan ka shiga dole ka sai ka karanta wannan kuma za ka shiga kafin ka shiga ne ba sai ka shiga ba lokacin da kake bakin kofar za ka shiga kafin ka shiga dago kafan ka ta hagu ka saka a ciki sai ka karanta kana tsaye kuma zahirin abin yana nuna abu ne za ka yi eh اللهم inni a'udhu بك من الخبث والخبائث بيان كاي بسم الله basmala الله اللهم inni a'udhu بك من الخبث والخبائث wannan shine addu'ar da zaka karanta idan zaka shiga bandaki an gane go sai yace akhrajahu as-sab'a malamai bakwai suka rawaito da hadisin ashabul kutubu sitta wa ahmad ah. shine ashabul kutubu sitta wa ahmad wa hum sab'a imamul al-bukhari wa imam muslim wa abu dawud aw naqulu wa ahmad wa abu dawud wa tirmizi wa ibn majah wa nasa'i sannan idafatan ila zalik faqad akhrajahu ibn hibban fi fi sahihihi wa huwa hadithun sahih na'am sai ce ah, wa an anas kuma ko an anas radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من wa anazatan. an gani an karbo daga anas dan maliku har yanzu kana rasulullahi sallama ya dukhulul khala'a yace manzon Allah ya kasance yana shiga ban daki fa ahmilu ana wa gulamun nahawi sai na dauko